barka mu da sake haduwa wannan safiya ta talata 21 ga watan ramadan jirgirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ke daidai da goma ga watan uku watan mari a nan da shi shekara dubu biyu da ashirin da shida cikin tausayi da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada ma da masallaci ya albarka sai na bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a zalibi da najeriya domin wannan sallah ta asuba sallah mai kima da daraja a cikin jami suna da wala ya amsa mana inda mutum kure ya ce mana inda yi daidai ya mu miliyan da girba a ci gaba da karatun littafin alkulun da mazabani muna cikin sassa ta uku da take magana kai shi azumi da yake a cikinsa akwai gwalagwalai akwai kadarori masu kima masu tsada mun ji guda biyar da malamin gaya mana a baya mun ji cewa shi azumi kun kiyamun layi ina gafarta gobe sannan mun ji sababi ne na samun fahimta da biyan bukata mun ji wanda uku shi kiyamun ne da ɗabi'a ce ta mutanen kwarai mutanen kirki sannan mun ji ɗabi'a ta hudu ko kadara ta hudu ta kiyamun laili allah subhanahu wa ta'ala ina son kiyamun laili yana son masu yi mun ji abu na biyar allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kiyamun laili kamar an ba shi shaida ne ta namun samun aljanna muna da kwana ya dakatar da mu da waɗannan abubuwa gaba daya za mu tashi gwal na shida ko kadara ta shida a wannan taska ta kiyamun laili malayin ta aljihar rasu kadara ta shida abu mai kima da daraja na shida cikin wannan taska an Allah adda lahum ma la ainu ra'at wa la udhun sami'at wa la khabar ala qalbi bashar masu kiyamun laili Allah ya tattalar musu a gidan aljanna wani abu da ido bai taba ganin sa ba kunne bai taba jin sa ba tunanin wani dan adam bai taba kawo shi ba ya kulun maula subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki mai tsarki ولا cewa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون السجدة السادسة عشرة إلى السابعة عشر Allah ya ce ta jafa jinubuhum jaffansu haƙarƙarinsu na nesanta anil mabaji gabiran wajen kwanciya da duhuna rabbahum suna roƙon ubangijin suna kiransu suna bauta gare shi haufan saboda suna tsoron azabar Allah wa zama kuma suna kwaɗayin rahmar Allah wani ma da zaƙana mai kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su ci فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين babu wata rai da ta sani aka tattala mata aka koye mata na daga sanyin idaniya da za a duna sani a manu sakamakon ga abin da sun kasance suna aikata sura ta talatin biyu sura ta sajila Alhamdulillah. aya ta sha shida zuwa aya ta sha bakwai wafi sahihain na yi hurera ta radiyallahu anhu a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga abi hurera allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yaqulu allah ta'ala azza wa jalla allah ne goya daukaka yana cewa a'adaltu li ibadi as-salihin na tattala da bayina na kwarai ma la ainun abin abinda ba wani ido da ya taba ganin wala udhurun a sautin da ba wani kunne da ya taba jin sa wala khatara ala qalbi bashar kuma abin da ya taba a cikin zuciyar wani ɗan adam ba mai kulu ثم يقول أبو هريرة idan abu hurera ya faɗi wannan magana sai ya ce. اقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عين إن كنا سوء إن كن قد ما كرن تفدر ألا باقوة وتريد تسلي أكبوه متى ندق سيء إداني وأنا حديث إن حديث البخاري حديثي من لما أجوزي لوكو حديث من لما تريد تمانين دبو دبو دبو دبو تريد تمانين دبو hadisi mai lamba dubu uku da saba'in da biyu Ina cikin sau musulun biyu na hudu shafi na dubu biyu da dari da saba'in da hudu hadisi mai lamba dubu biyu da dari takwas da ashirin da hudu imam ahmad bin hanbal ma ya kawo wannan hadisi a cikin musnad juzi na biyu shafi na dari uku da sha uku hadisi mai lamba dubu takwas da dari da ashirin da takwas ina nan a cikin jami'ar hariri juzi na sha biyar a shafi na arba'in da biyar Wa hadisi ne hadisi ne ingantacce cewa masu kiyamun laili allah ya tattala musu abin da ido bai taba gani ba a gidan aljanna haka nan wani kunne bai taba jin sa ba haka nan tunanin wani adam bai taba kawo ba aljawharatu sabi'a kadara ta bakwai a wannan taska Annallahu allah yubahi bihimul malaika allah ina alfahari ga mala'iku da bayansa masu kiyamun laili wa ya'jabu min sunnaini ina mamakin abin da suka aikata ba na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga abdullahi dan Allah ya yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiba rabbuna min rajulain ubangiji mu mamakin mutane guda biyu rajulun sara an wifa'ihi wa lihafihi min bayni ahlihi wa hibbihi ila salatihi mutumin da ya miƙe daga kan shimfidarsa daga cikin matsiyafinsa tsakanin iyalansa da waɗanda yake ƙauna ita ce ta wajen sallarsa fa ya ƙulu ta tabaraka wa ta'ala ya mala'ikati sai Allah wanda ta ya rawaita matsayinsa ya ɗaukaka sai ta ya ku mala'ikuna unzuru ila abdi ku kalli bawa na. sara min firashi ya miƙe daga shimfidarsa warwa wasa'ihi da wajen baccinsa wa min baini hiddihi ya bar iyalan waɗanda yake so wa ahlihi ya bar danginsa ila salati zuwa ga sallarsa rajbatan fi ma indi saboda yana kudayar abin da yake wurina wa shafaqatan min ma indi kuma ina mai taka tsantsan daga azabar da na tattala a wurina wa wajen to waɗannan mutane guda wannan mutum shine mutum na farko wanda ya samu tafi ya mun da yi Allah subhanahu wa ta'ala ina mamakin abin da yi wa rajulun sai kuma mutumin da gara fi sabilillah wanda ya kai hari farmaki saboda Allah azza wa jalla wan hazama ashabu. abokan biyarsa suka samu matsala aka ci su da yaki wa alima ma alaihi fil hizam ya san abin da zai same shi halin da yake jiki na cewa shi ma za a ci shi da yaki wa malahu fi rujui da yanayin da yake samun kansa wajen wato na hatsari wajen ake ya koma fara ja hasa uhuri ka amma sai idawo har sai da aka zubar da jininsa aka kashe shi فيقول عز وجل الله عز وجل لملائكته sai Allah ne buwaya da daukaka ya da mala'ikunsa unzuru ila abdi ku duba yi duba zuwa ga bawa na raja'a raja'a ya koma ko da ya tsira da ya gudu amma ya koma har aka kashe shi saboda fatan abin da yake waje na wa shafaqatan mimma ya'ini da kuma tsoron azabar da na tattala a wurina hatta uhuri ka mu. har sai da shi ma shi nan ya je an kashe shi an zubar da jinin ma'ana waɗannan mutane Allah subhanahu wataala zai yi musu afwa zai saka su a aljanna wannan hadisi yana cikin jarul ahadith ne na sha hudu shafi na ɗari da saba'in da uku imam ahmad a cikin musnad ya fitar da shafi na farko shafi na ɗari hudu da sha shida hadisi mai lamba 3,949 imamu tsabarani hadisi na goma shafi na 179 hadisi mai lamba 10,383 da ya hibban a cikin sahih jirgi na shida shafi na 297 hadisi mai lamba 2,557 haka ne imamul haƙi jirgi na biyu a cikin musadra shafi 123 hadisi ne lamba ɗaya. kuma yake wani isnad da imam bai baihaqi a juzuyi na tara shafi na hudu. hadisi ne lamba biyar. haka nan abu ala. juzuyi na tara shafi na tara. hadisi ne lamba biyu. duk ta ruwaito wannan hadisi Imamul albani a cikin shahul jami'a ya inganta hadisin hadisi mai lamba 3,981 wato dai wanda yake kiyamun laifi? Allah subhanahu ta'ala ina mamakin abin da yake aljoharatu samina taska ko kadara takwas a wannan taska istijabatul du'a wanda yake kiyamun laili ana amsa masa addu'a عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول daga uku da dan amir yace na ji manzo Allah su sallama yana cewa rajulani min ummati mutane biyu daga al'ummata ya koma ahaduhuma min al-layli fa yu'aliju nafsahu ila tuhuri wa alayhi uqadun fatawadda Ita yana tashi mutane guda biyu daga cikin al'ummata ɗayan su na tashi da cikin dare kokawa da kansa ya tashi ya je yi wankai tsarki wanda a lokacin akwai wani ɗauri na shaidan a kansa fatawabba sai yi alwala fa'iza a fa'iza wabba ya daini in hallat oguda idan mutum ya je alwalai wanke hannayensa sai kulli ɗaya sai kwanci wa'iza wabba a wajahu in hallat oguda idan ya wanke fuskarsa ta wani kullum ya kwance wa idza masaha ra'sahu in hallat uqda in ya shafi kansa ta wani kullum ya kwance wa idza wada'a rijlaihi in hallat uqda in ya wanke kafafunsa sai wani kullum ya kwance fa yaqulu rabbu jalla dhikruhu ubangiji wanda sa ya daukaka sai ya ce lil ladina wara al hijab ga mala'iku da suke bayan hijabi unzuru ila abdi ku duba bawan nan nawa bi nafsihi ku ga inda yake tafi yakin kansa ma ya tsalu ne abdi hada fa huwa lahu to ku sai duk abin da bawan nan na ya roƙe ni da ni kuma zan bashi ko na shi da ka kiyamun laili kansa a amshi addu'ar mutum wannan hadisin yana cikin jarul ahadith shafi na sha hudu tajiri na sha shafi na ɗari uku da bakwai haka nan imamu tsabalani ya fitar da shi juzi na sha bakwai hadisi ne lamba ɗari uku da biyar da hadisi ne lamba ɗari takwas da arba'in da uku haka nan imamu amina cikin musulun juzi na hudu shafi na ɗari biyu da ɗaya hadisi ne lamba dubu sha bakwai da ɗari takwas da ashirin da biyar ya fitar da shi imamu haitami shi ma ya fitar da shi juzi na farko shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu haisa ya ce imamu ahmad da imamu sabrani a cikin alkabir sun fitar da shi yace ina da sanadai guda biyu rijalu ahli ma ba ɗayan mazajen sanadan guda biyu amintattu ne wa qala fi juz'i thani safa eh, ta'in arba'in wa sab'in biyu a cikin juz'i na shafi na ɗari biyu da tafi da hudu yace rawahu ahmad imam ahmad ya rubuto shi wa fi ibnu lahiya. akwai mutum ana cewa da shi ibnu lahiya? wa fihi kalam akwai magana a cikin shari imamun rauyani ma ya fitar da wannan hadisi juzi na farko shafi 181 hadisi na lamba 237 imamun al-azani a cikin yawon sarbi ya ce wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa a hadisi ne lamba 631 to dai in mutum yana kiyamun laili duk abin da ya roƙi Allah Allah subhanahu wata'ala zai bashi saboda haka jama'a da ta ganewa lokaci an gane ku. lokaci nan da nan za a zuwa ma ya shara da yawa na kan faɗa yau ake shayar saura kwana goma azumi saura kwana bakwai azumi saura gobe za a fara yanzu kuma yanzu an koma da ta saura kwana kan ikari to haka rayuwar ce. da haka jama'a lokacin iska ta hausa ake cin ɗan jinjini saboda haka ga dama ta same mu mu gode wa Allah muna nuna godiya gare shi waɗansu sun yi shirin su gazo da su gani ba allah ya karɓi rayuwarsu to mu da allah yi mana jinkiri muka gani to lallai akwai abin da yake nufi da mu ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga cewa shi abin da ya kamata mu yi ribata muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ayyuka na ƙwarai allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kyawun ayyukanmu kuma ya bi mana mu allah ka ba mu kyau a duniya allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsere ma zabar wuta Allah muna roƙonka Najeriya har ka kawo mata dauki Allah ka kawo Najeriya mafita Allah halin da ake ciki a wannan ƙasa da damuwa Allah ka kawo yayewa Allah duk abin da ke damun musulmi a kuma ina duniya Allah ka kawo mana mafita gaba ɗaya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka tuka magabatan mu iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da abokanmu da masoyanmu da almajiranmu da kallonmu da yayyanmu da yayanmu da jikokinmu da matayenmu da kowa da kowa namu Allah duk ne riga mu gidan gaskiya Allah ka sa yana gidan rahama da muke masa addu'a Allah ka ba mu shi mana addu'a a bayan Allah kuma ka ji mu ka gabarta mana in mun uzai wa in idan mun mutu Allah muna roƙonka kai mana ta goma shi da gama da duniya lafiya Allah muna roƙonka ka tsare imanin ka tsare lafiyar ka tsare rayuwar ka tsare mutuncin ka tsare dukiyoyin Allah ka tsare iyalanmu Allah ka tsare mu da ka da bata barci Allah ka dawo da tsaro a wannan ƙasa Allah ka dawo da tattalin arziki wannan ƙasa Allah ka dawo da wadatar wannan ƙasa Allah ka dawo da zaman lafiyar wannan ƙasa Allah muna roƙonka duk abin da zai tashi hankalin musulmi Allah kai mana magani Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka dora mu akan daidai ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka yi riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga da kuke so ka yi da shi Allah ka yi mana jagora Allah ka dora mu akan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid barik wa akrim aminin ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين